A daidai lokacin da hukumar zaɓe ta ayyana ranar 23 ga wannan wata a matsayin ranar da za a maimaita zaɓe a wasu yankuna a jihohi shida na ƙasar, Ƙungiyoyi masu zaman kansu goma sha uku ne suka yi tattaki zuwa hukumar zaɓe a Abuja, inda suka kai kukansu a game da yadda aka gagara kammala zaɓukan gwamnonin kamar yadda ɗaya cikin shugabannin ƙungiyoyin Muhammad Aminu ya bayyana. To mun zo mu gabatar da koke-koken mu ne kasancewar zaɓuɓɓukan da aka gabatar a bayan nan muna gani ba a yi su cikin adalci ba an sa san rai a cikin wasu zaɓuɓɓukan a wasu wurare da dama shine muka zo mu bayyana musu kokenmu da rashin jin daɗin mu kuma muna ƙoƙari mu ga cewa lallai lallai wannan hukuma ta zama mai zaman kanta da gaske ba kamar yadda take amshin shata daga wajen gwamnati mai ci ba. Da masu zanga-zangan suka kai hukumar zaɓe wanda ya fito ya karɓe su shine daraktan sashin tsaro na hukumar zaben Kelechi Maduneme da yawa masu zanga-zangar bayani yana mai cewa. Election, you know, the elections have been held and because of some issues which the chairman had made known, some elections were declared inconclusive. But on a good note, like you are aware. So I want to assure you that the election that has been started will be concluded and winners shall be declared in accordance with the votes of Nigerians. So that the commission will not do anything outside of the mandate of the people. Kelechi Maduneme ya ce, Kelechi Maduneme ya ce hukumar zaɓe za ta duba kukan da masu zanga-zanga suka kawo a rubuce da idan basira tare da basu tabbacin hukumar ba za ta yi wasa da abin da jama'a ke so ba saboda haka yana kira ga jama'a da su cire tunanin cewa hukumar zaɓe za ta amince da wani rashin gaskiya a harkar zaɓukar da za a maimaita shi ma dai tijjani abdulmumini da ke cikin masu zanga-zangar ya nuna goyon bayansa ne ga hukumar zaɓe inda yake cewa to na ɗaya mu kuma matasan ƙasar nan ne kuma dukkan mu stakeholders ne wanda suke kuma ya kamata mu faɗa a ji tunda ya kamata mu faɗa a ji to ya kamata kuma mu fito mu zo mu faɗi ma ƙasar nan gaskiya domin muka ji za mu zo na mu ɓoye gaskiya kenan nan to hakikani na gaskiya ba za mu samu ci gaba ba dan haka muka fita shi yasa muka ce to bari mu mu ma shi shugaban aine gaba ɗaya cewa muna tare da su ɗari bisa ɗari kuma duk wanda zai mishi wani abu dan Allah ya kwantar da hankalin shi yayi yanda ya kamata muna tare da shi hukumar zabe ta riga ta kafa kwamiti na musamman da zai duba dalilan da yasa ba a kammala zaɓukan ba a wasu jihohin tare da ba da shawarwarin yadda za a gano bakin zaren Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.